Me sauraro Assalamu alaikum sannunmu da sake kasancewa tare a shirin tambaya da amsa na wannan makon daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Tambaya da amsa shiri ne da kowane mako yake dubawa tare da amsa tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana. Yau ma cikin ikon Allah za mu amsa tambayoyi har ma da wanda ke neman sanin ma'anar karin maganar Hausa na abiyari ma a sha kiɗa. Kamar duk mako abokinku ne Michael Kudisan ke muku lale marhabin. Madalla Za mu yayi kallabin shirin ne da tambayar Mahmud Salihu Kauran na Moda, jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. So yake a mai bayanin yadda lauya a Najeriya ke iya zama babban lauyan ƙasa mai lambar girmamawa ta San. Dadewa a aikin ne ko kuma siyasar cikin harkar ce kamar yadda ake zargi. Barista Aisha Haman ta amsa wannan tambayar azantawarta da wakilin mu na Abuja a tarayyar Najeriya Muhammad Sani Abubakar kamar haka. Da farko dai ita kyautar lambar yabo ta Senior Advocate of Nigeria Najeriya wata lambar yabo ce ta musamman da ake ba wasu ƙwararru kuma manyan lauyoyi waɗanda suka jajirce a aikin lauya waɗanda kuma aƙalla ba su gaza shekaru goma da fara wannan aiki na lauya ba. To akwai wata kwamiti da ake kafawa ta manyan lauyoyi ta ƙasa wacce a turanci ake cewa Legal Practitioners Privileges Committee. Wannan kwamiti ɗin ta haɗa da shugaban alƙalai na ƙasa wanda muke cewa Chief Justice of the Federation wannan alkali shine shugaban wannan kwamiti din sannan kwamitin ya hada da Attorney General na ƙasa um, akwai shugaban kotun ɗaukaka ƙara na ƙasa wato President of the Court of Appeal sannan akwai babban alkali na kotun tarayya wanda a turanci ake cewa Chief Judge of the Federal High Court sannan akwai uh, Senior Advocates guda biyar wannan mutanen su ne suke hadin wannan kwamitin. Shin waɗansu matakai ne lauya zai bi kamin ya zama san kuma ko tsabar dadewa a cikin aikin nan wato na lauya yana iya kai ga sa mutum ya zama san to kafin mutum ya samu wannan lambar yabo din akwai wasu ka'idoji da kwamiti din ta tanadar wanda dole sai ya cika wannan ka'idojin sannan zai samu a bashi wannan lambar yabo da farko dole ne lauya ya zama cikakken dan Najeriya ne sannan kuma ya zamana a Najeriya yake wannan aikin na lauya sannan kamar yadda na faɗa a baya lauya dole ne ya kasance yana aiki aikin lauya da bai gaza shekaru goma ba, kuma wannan aikin lauyan a cikin Najeriya yake yin shi har ya kai wannan shekaru. Abu na uku kuma dole ne lauya ya kasance mai kyawawan halaye, ya zama na mai mutunci ne kuma wanda ba shi da wani criminal record. Bayan haka akwai wasu kuɗaɗe da ake biya na rijista wanda is non-refundable. ana biyan dubu ɗari uku ga wannan ƙungiya wanda zai ba da shaidar cewa mutum ya yi rijista na samun wannan matsayi. bayan haka Eh, shi lauyan da yake nema wannan matsayi zai miƙa list na sunayen manyan alƙalai guda goma na manyan kotuna da ya taɓa tsayawa a gaban su yayi shari'a masu muhimmanci eh, zai mika wannan list ɗin ne ga wannan kwamiti din da take tantance shi sannan bayan ya mika wannan list ɗin kwamitin za ta zaɓi alƙalai uku daga cikin sunayen alkalan da ya miƙa ɗin domin su tantance shi lauya ne ta hanyar ba da shaida cewar ya yi waɗannan kesis ɗin da yake ce ya yi a gabansu. Zai ƙara miƙa list na sunayen lauyoyi da suka yi hamayya wato suka yi kyasa-kyasai da su a kotu. To a nan ma dai za a kuma zaɓen guda uku daga cikin sunayen lauyoyin da ya bayar domin su ma su da cewa eh, shaida cewa lallai ya tsaya ya yi kes da su a kotu. To bayan wannan zai ba da cikakkun bayani akan kisa-kisai da ya yi waɗanda aka yanke hukunci a manyan kotuna. To a nan ne zai ba da cikakkun bayani akan kyasa-kyasai guda takwas wanda ya tsaya ya kare a gaban Chief Judge na Federal High guda takwas zai ba da kyasa guda shida na kotun ɗaukaka ƙara wanda ya tsaya ya kare sannan aka ba da hukunci a kansu. Sannan zai ba da eh, cikakkun bayani akan kisa-kisai guda uku wanda ya tsaya ya kare a kotun koli sannan aka ba da hukunci. To idan kuma a kotun koli kawai ya yi hamayyarsa wato ya tsaya ya kakkare kisa-kisai nan kuma zai ba za a buƙaci ya miƙa kisa-kisai guda shida waɗanda ya tsaya tsaya ya kare sannan aka samu hukunci a kansu bayan wannan har ila yau dai akwai eh, buƙatar zai nuna shaidar cewa ya biya kuɗaɗen da lauyoyi suke biya ga reshen hukumar NBA na gida na garin da yake aiki akalla shekaru goma kafin shekarar da ya nemi wannan matsayi na sanda. to bayan haka kuma zai nuna shaidar cewa ya biya haraji na kuɗin ayyukan da ya yi na akalla shekaru uku kafin shekarar da yake neman lambar kyautar senior advocate to har ila yau dai bayan ya gama mika waɗannan shaidu um, ita kwamiti ɗin ta manyan lauyoyin da take da hakkin tantance shi za ta je ofishin shi wannan lauya su tabbatar da girma da ingancin ɗakin karatunsa wato library ɗin shi za su duba su gani yana da littattafai that are up to date sannan za a duba adadi da ingancin ma'aikatan da ke aiki a ƙarƙashinsa uh, bayan wannan kuma zai gabatar da shaidu da suke nuna cewa ya yi pro cases uh, cases su ne kyasa-kyasan da ake yi kyauta wanda lauya kawai zai ɗauka ya yi kyauta ba tare da an biya shi kuɗi ba don ya bada tallafi ga al'umma. To akwai lokutan da zaka ga cewa um, wannan kwamitin tana ba wasu mutane waɗanda ba practicing lawyers ba ne wanda ba aikin lawyer kaɗai suke ba misali ko malamai ne a jami'a um, ana ba su wannan kyautar lambar yabo. To a ɓangaren lauyan da yake malami ne a jami'a zai gabatar da kwafi guda ashirin na ayyukan shari'a da ya wallafa domin kwamitin ta tantance sannan ita kuma kwamiti ɗin za ta je ta tantance sannan ta tabbatar ta tabbatar da cewa ayyukan da ya wallafar ɗin mawallafan masu daraja ne suka wallafa shi to a nan ma kuma akwai subcommittee wanda ake cewa academic subcommittee su ne za a yi appointing eh, su ne suke da hakkin tantancewa karkashin wannan babban committee. din to idan aka tabbatar da duka wayannan conditions din shikenan mutum ina ganin insha Allahu eh, babu abin da zai hana ya samu wannan matsayi to kuma barista fa tambaya ta karshe kuma wannan mai sauraro ya nemi ya san ko da gaske ne akwai siyasa a cikin lamarin eh to gaskiyan magana da yawa lokaci zaka ji mutane suna cewa akwai siyasa a cikin al'amarin to wannan ba gaskiya bane shi dai wannan mataki babu ruwan shi da kabilanci babu ruwan shi da jinsi ko mace ce ko namiji ne in dai ya cika wannan ka'idun da aka kayyade eh, babu ruwan wannan kwamiti din ko a ce yau mutum yana da wani nakasu a jikin shi a matsayin shi na dan adam ko a ce baka da aure ko kana da aure ko kuma wani ra'ayi naka na siyasa duk wannan ba zai hana a baka wannan matsayi ba da zarar an ce ka cika wannan ka'idojin da aka kayyade to ina ganin insha Allah babu abin da zai hana ka samun wannan matsayi sai dai wani ikon Allah ah, wannan shine gaskiyar magana to barista Aisha Hamman muna godiya da wannan dama da kika bamu to assalamu alaikum a gaishe ku Muhammad Sani Abubakar da barista Aisha haman sai tambayar mu ta gaba da ke neman masana su yi bayani kan ciwon kunne ta ce me ke kawo kaikayin kunne kuma zai iya kaiwa ga matsalar ji Bako Umar Kandilawa bakar da Musa Maina Kandilawa Bukar suka aiko da tambayar. wakilin mu na Baucin Yakubu a tarihin Najeriya, Ibrahim Malam Goje, ya zanta da Dr. Abdullahi Musa Kirfi, ƙwararren likitan kunne hanci da makogwaro a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke garin Bauchi. Kunne um, kamar yadda sauran gabobi suke a jikin mutum, shi ma yakan iya samun gaigayi kuma kai din abin da ke jawowa yawanci a um, akasarin mutane dattin kunni ne so idan dattin ya taru ya taru sosai sai ga yana kaikayi um, kuma bayan kaikayi din wani lokaci har da kamar ciwo haka na zafi kuma wani lokaci mutum zai ringa jin kamar kara haka a kunnansa ka ji kamar karan tashin rediyo ko kuma ka ji kamar karan gyare amma ba a koyaushe ne wani ɗin yakan kasance datti ba to kuma um, abin da ke haddasa wannan datti ya taru ɗin yawanci irin amfani da cotton board da ake yi nan kuma wanda za ga akasari mutane suna amfani da shi amma baya da alfanu to bayan datti kuma wasu abin da suke jawo um, ƙaiƙayin kunne shine kamar wasa muna ce masa alaji za ga wani mutum jikin shi baya son wani abu amma shi bai san menene ba so amma wannan ba kunnen kadai bane yake kaikayi za ga da hanci din da makogoro da kunne da ido duka suna kaikayi wani lokaci ga mutum yana yawan gyaran murya <clears throat> haka sosai to da yake abin da ke rufe kunne din da hanci din da makogoron duka kamar bargo ɗaya ne so yawanci za ga idan wannan abin ya kan faru mutum za ga yana samun wannan kaikayin amma yawanci wannan kuma za ga mutum ya kan fara da atishawa ne za ga mutum zai atishawa a jiri atishawa a jere to wannan za ga shi ma yana kawo gagayen kunne shi muna ce masa alaji to kamar ciwon kunnen gaba ɗaya kuma fa shi wannan gagayen kunne yakan kai ga haddasa wani nau'i na ciwon kunne eh ya danganta da me ya kawo gagayen idan misali kamar da tine da wani lokaci zai cike kunnen gaba ɗaya ka gaba inda iska ma za ta shiga so wannan yakan jawo kunne ga mutum baya ji sai ga ko da ana hira ne sai ya ɗaga murya sosai yana tunanin kamar mutane ba sa jin abin da yake faɗa saboda shi baya jin abin da yake faɗa sosai ko kuma ka ga ko tv ake kallo ko rediyo sai ya ƙara murya muryar wacce har za ta zama kaman ta takura ma wasu amma shi a lokacin ne shi zai ji bayan wannan kuma eh, maganar rashin ji din to kaman akwai wanda suke da kaman ciwon sukari haka in ciwon sukarin bai zama an yi maganin sa ba a yi controlling ɗinsa ba suna da wani abin da muke kiya otitis eh, malignant otitis eh, externa shi kunnen waje ne yake zama ciwo din baya warkewa zai yi har kamar miki ba zai taɓa kunnen tsakiya ba so zai yi kuma kunnen zai kumburo ciki sai ya toshe inda iska magana ma za ta wuce sai kuma wani lokaci kaman irin magunguna da ake ba mutane ko a asibiti ko a kemis haka ko an yi zazzabi an ce ayi wannan ya yi typhoid ne har da malaria sai ga an yi mutum wasu allurai kuma alluran ba a cikin asibiti ba ne yawanci za a ce ka ringa zuwa kana karba ne ba a za ga ba daura mutum ruwa ba to wannan kuma kwayoyin magunguna da ake sha ake allura din sukan tafi da kunnan za ga kunnan da farko zai fara kara zai fara kara to ga wanda allah ya sa kunnan ba zai lalace da wuri ba daga ya fara jin ƙara zai dawo asibiti zai faɗa to ma'aikacin lafiya kuma da ya san wannan matsalan to zai sa a tsaye da maganin a tura shi maza zai je ga likitan kunne amma idan mutum ya ko ya daure haka ya zauna a gida sai ga an zo har kunnen ya kai ga ba zai iya dawo ba kuma wannan zaga bayan ciwo din ya ta ƙara haka gara ma ciwon ne kawai to ƙaran sai hana mutum bacci hana shi sakat sai dare ya yi kowa ya yi bacci sai karin shi kuma ya tashi hana ka bacci mai tambaya na bukatar sanin shin waɗannan matsaloli kan kai ga haddasa rashin ji gaba ɗaya na'am ai da yake kunne din ya kasu kashi uku akwai na waje wanda muke gani da wannan kwararren kunnen duka muna ce musu external air kunnen waje kenan to akwai kunne na tsakiya wanda shi cikinsa kamar iska ne a ciki amma akwai wasu 'yan ƙananan kasusuwa wanda suke ɗaukan ƙara daga kunnen waje suka kunnen ciki sai kuma akwai kunnen ciki wanda shi akwai jijiyoyi a ciki wanda zai ɗauki magana din daga kunnen tsakiya ya kai shi har kwakwalwa inda akwai center center na cikin kwakwalwa inda eh, kowanne wuri akwai aikinsa to baya maganan baya zuwa daga wannan kunnen ciki din zuwa can kwakwalwa eh, inda mutum zai ji suna iya kawo wannan eh, matsalolin suna iya kawo rashin ji wani lokaci ma jin zai zama gaba daya tafi ya zama na har sai ko an canza dodon kunnen na can ciki akan samu a canza shi amma kasan nan ba a cika yi sosai ba saboda rashin kayan aiki eh. to dokta muna godiya saboda lokacin ka da ka bamu. mu babu na gode ni ma lafiya a riritawa, a lafiya a bar alkintawa shakka lafiya abar riritawa ce Aminu Ladan allon Waka. Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio France International. Ku aiko da tambayoyi masu ma'ana ta email a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai na ji ku. To masu sauraro za mu karkare da tambayar Musa hadarin asuba kashe mai shafko. da magaram a jamhuriyar Nijar da Usaini Umar unguwar tudun Jamus da magaram duk a jamhuriyar Nijar. Fassara suke nema na karin maganar nan da Hausawa ke yi, abiyari ma a sha kiɗa. Don amsar tambayar wakilin mu na kanan dabo a Najeriya Abubakar Abdulkadir Dan Gambo ya zanta da Dr. Abdullahi Garba Imam na kwalejin nazarin harkokin shari'a ta Legal da ke Kano ga zantawarsu Wato wannan karin magana ko kuma ce magana ta fasaha wato ma iya cewa tana da yan uwa da suke kama da juna da ita misali akwai masu cewa yan taya bera ko kuma idan ta yi ruwa rijiya idan ba ta yi ba masai haka akwai kuma yan karya kashi ko kuma 'yan amshin shata. In ba su eh, eh, daidai da daidai ba, to suna kusanta juna da ma'ana. Tunda shi dai ya rima, wato shine ɗan sarki a hausa in an ce yarima ana nufin ɗan sarki ko kuma ɗaya daga cikin sarautun gargajiya ita ma ci ne za ka ji an ce yariman kaza yariman bakura yariman wa to ita ma sarauta ce to amma a nan wurin an ce a bi yarima a sha to ana nufin abu ɗan sarki a sha tunda mafi yawan lokaci za ka ga sarki idan ya kai wani lokaci a shekaru za ka ga aiwato mutane kusan har gajiya suke suna kuma sha'awar a ce ɗansa shi ya mai gurbinsa. Wani sabon sarki. To wanda duniya ta fi nunawa. ko kuma jama'a suke nuna alamar suke ganin kamar shi zai zama sarkin nan gaba to sai ka ga an fi karkata zuwa kansa yanzu misali a kano ai akwai ɗan sarkin da aka yi mai farin jini wanda ake ce masa sai ka yi. to idan an zo wannan lokacin bukukuwan sallah idan an zo hawan daushe za ka ga ga 'ya'yan sarkin fa da yawa ratata amma shi wannan da mutane suke so ya zama shi ne ya gaji mahaifinsa Allah ya gafarta masa mai martaba sarki ado to sai ka ga shi wannan dan sarkin shi ake bi ana ce masa sai kayi sai kayi to sai ka ga jama'a idan taron bikin sallar ah. musamman nawa na hawan daushen to sai ka ga shi ake raka shi jama'ar take raka shi ta fi yawa tun daga kofar gidan sarki za a bi shi har zuwa wato mandawari zama yan abiyar rima sha ai haka zaka ga an tafi ana ta kiɗa ana ta kiɗa kuma su kuma ri sai su bi shi to idan bahaushe ya ce dan abiyar rima a sha kiɗa to ana nufin mutumin da wato shi sai da aka da shi ba wani wani abu ne da shi wani wata ma'ana wani wani kudiri ko kuma wani iko ne da shi ba yadda aka yadda aka dafa haka zai ci yadda kuma aka dama haka zai sha to saboda haka shi yasa zaka ji ana cewa wane ai dan abiyari ma a sha gida ne kamar yadda suke cewa 'yan karya kashi 'yan karya kashi su ne mutanen da za su je su zauna da masu kuɗi ko masu mulki in an kawo abinci wato su sun fi kowa ma wato iya tauna sun fi kowa iya karya kashi kuma duk magana da za a yi za ka samu cewa abin da shi mai mulkin nan ya faɗa ko mai kuɗin nan ya faɗa ba su da su gaskata to ai shine to ai yan gari a biyar riba kenan a sha saboda me idan suka ce za su za su ya sa za su karyata abinda shi wannan mai mulki ko kuma mai kuɗi ta wasu zuwa ba. ha to kaga kuwa su da ma in ta yi ruwa rijiya idan ba ta yi ba masai wato mutane dai waɗanda suke ba wasu masu wata tartibiyar wato aƙida ko kuma wani aikin yi wanda za a ce wato misali in an ce nan in sun gaba daidai bane su ce can a su duk inda aka tafi inda za su amfana to su ake cewa yan abiya rima a sha gida. to yanzu duk ta iya cewa wannan ita ya karin maganar eh, ga inda ta samu asali ko ku dai kawai yin ta ake haka. wato ai kaga karin magana ce ta labari shi ku ita karin magana ta labari ko kuma shi karin magana ta labari ai yana da wahala ka ce yauwa tunda wasu za ka samu gina su yi. a hakikan a hakikan lamari an yi su wasu kuma a ba ma an yi ba ba a yi ba kawai mai hikima ce da ba sa za ta sa a gina akai tunda ai wasu zaka ga kuma ba da mutane ake wani ɗinsu ba ake ake gina karin magana ba yanzu misali da muka ce a biya rima a sha kiɗa ai kaga nan ya rima dan sarki kiɗa kuma da yana da alaka da gidan sarauta to amma ai za a iya cewa kuma shifcin gizo za a ce labarin kanzan kuregi ai kaga duk waɗannan ba mutane bane to saboda haka kenan ka ce ga lokacin da aka yi irin waɗannan karin maganganu ana samun waɗanda aka san lokacin saboda me saboda kasancewa sun shiga cikin karin maganganu na labari ko na tarihi to waɗancan ku da za a yi na hikima kawai a sa sunan wani abu dan a fito da wata ma'ana ko kuma a shiryar da mutane akan wani abu to wannan ba dole ne ka ce ga lokacin da aka kirkira irin wannan ba kuma idan muka dubi yan yi ma a nan ai ba dole ne a ce wannan yi ma a za su zauna a matsayin karin magana na labari ba zai zama dai wani abu ne da ake haɗawa domin a fito da wata basira ko ma'ana. ne da zance aka gane bai kalamun hausa a zance ba daban a wanka yayyo rasa da harshe bibiya ta so take yin nisa gai da Husaini Danko da wannan waka mai taken kalaman Hausa wacce ta kawo ƙarshen wannan shirin a wannan makon. A madadin injiniya Hassan Alhassan Sileja da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokin nan naku dai Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.